وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل وتمسكوا من الإسلام بالعروة الوثقى وراقبوا المولى عز وجل في السر والنجوى فإنه يعلم السر وأخفى قد جاءكم من ربكم أحسن المواعظ قال جل وعلا يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون وفي الموائد حياة القلوب والقلب إذا كانت فيها الحياة فهي القلب الذي تجعل الإنسان يسمع المواعظ ويعتبر بها والفرق بين المؤمن بين المؤمن والكافر كالفرق بين الحي والميت قال تعالى وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور وما يستوي الأحياء ولا الأموات إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور وعدكم ربكم لكي تسمعوا لكي تسمع قلوبكم لكن القلب لا يسمع إلا إذا علم الله فيه الخير قال تعالى ولو علم فيهم خير ولو علم فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون فتعرفوا إلى ربكم بالخير في قلوبكم وذلك بتجديد الإيمان وحسن الظن بالله والتذكر بما يذكركم الله قال الله عز وجل وإن مما ذكركم الله تقواه ومراقبته قال الله عز وجل يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يج... يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور وذكركم فقال إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير الذين كفروا لهم عذاب شديد والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر كبير ذكركم ربكم وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة أصحاب الجنة هم المفلحون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون فالفوز عين فالفوز عين الفوز هو الفوز الذي يكون يوم القيامة فاحذروا عباد الله من الخسران المبين الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون وهذا الإيمان الذي امتن الله به عليكم فقال حيث قال حيث قال في محكم تنزيله بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين فهذا الإيمان هو أعظم ما تملكونه في هذه الحياة الدنيا وشعب الإيمان هي أفضل ما سعيتم لنيلها وتحكيمها في أنفسكم فلا تغتروا بهذه الحياة الدنيا فإن هذه الدنيا عن قريب تتحول يتحول سرورها سوءا ويتحول إسرها أسرا وما فيها من حلال فأنتم محاسبون عليه وما فيها من حرام فهو عبء وبلوى أعاذنا الله وإياكم من الشقاء ورزقنا الله وجعلنا الله وإياكم من السعداء فأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال, إن ربك فعال لما يريد بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم ونفعنا بهدي سيد المرسلين وبقوله القويم أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فاتقوا الله يا عباد الله اتقوا ربكم وتواصوا بينكم بالتقوى فإن الوصاية, فإن الوصاية بالتقوى هي وصاية الله تعالى للأولين والآخرين ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله غنيا حميدا يقوى مسلمين جزء الله جل وعلا وصية da الله Allah ita الله جل وعلا tafi komai Allah إيماني ku ji tsoron Allah yadda ya cancanta a ji tsoronsa kuma kada ku mutu face kuna musulmi ya ce kuma ga al'umma baki ɗaya ya ku mutane ku ji tsoron ubangijinku wanda ya halice ku daga rai guda daya kuma ya sanya wato danginsa matarsa ya halice ta daga gare shi ku ji tsoron Allah wanda kuke magiya da sunansa kuke sannan kuma kuke magiya kuke samun muke tabbatar da silarku ta zumunci ta hanyarsa sannan Allah ta'ala ya ce ya ku wanda suka yi imani ku ji tsoron Allah ku faɗi magana wadda take ta daidai Allah zai inganta ayyukanku kuma ya yafe muku zunubanku duk wanda ya ji tsoron Allah duk wanda ya biyayya ga Allah ya biyayya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan ya samu rabo-rabo mai girma da biyayya ga Allah ne da biyayya ga manzansa sallallahu alaihi wasallam ake samun tsoron Allah hakika Allah maɗaukakin sarki ya saukan mana da wa'azi wanda ya fi komai girma shine alqur'ani Allah da kansa ya faɗa ya ce ya ku mutane wa'azi ya zo muku daga ubangijinku da waraka ga abin da ke ga cututtukan da ke cikin kiraza da kuma shiriya da rahama ga masu ga muminai wa'azin da Allah ya yi a cikin alkur'ani shine wa'azin da ya fi komai domin da shi ne yake shi ne zukata suke samun rayuwa zuciyar da take rayayya ita ce zuciya wadda take imani da Allah kuma take jin wa'azi abin da yake rayar da zuciya shine wa'azin Allah jalla wa'ala kuma wannan shine yake sanya muminai suka zamanto daban da kafirai Allah ta'ala ya ce rayayyu ba daidai suke da matattu ba rayayyu su ne muminai matattu su ne kafirai Allah yana jiyar da wanda ya so ya sannan ya ce kai ba mai jiyar da wanda suke cikin kabari ba ne muminai su ne waɗanda suke jin abin da Allah maɗaukacin sarki ya faɗa su ne waɗanda suke jin wa'azi kuma dukkan wanda baya tasirantuwa da wa'azin alkur'ani baya dabburi a cikin alkur'ani ya ji tsoro cewa wataƙila babu alheri ne a cikin zuciyarsa domin Allah ya ce walau alim Allah fihim khairan la asma'ahum da Allah ya san alheri a cikin zuka tare da su da Allah ya jiyar da su saboda haka mu rinka jin wa'azin alqur'ani mu sunka sauraron alqur'ani muna wa'azuwa da wa'azin domin duk wanda bai wa'azu da alqur'ani ba to ya ji tsoron cewar alheri ne babu alheri ne a cikin zuciyarsa domin Allah ya ce in Allah ya san alheri da Allah ya san alheri a cikin zukatansu da ya jiyar da su wa'azin alkur'ani saboda haka muminai da suke jin da suke wa'azuwa da wa'azi su ne rayayyu kafirai kuma su ne waɗanda suke matattu kuma rayayyu ba su daidai da matattu ba haka nan makaho ba daidai yake da mai gani ba muminai su ne masu gani saboda shiriyar alkur'ani da ta zo musu waɗanda ba muminai ba su ne makafi domin ba sa ganin shirya hakanan Duffai ba daidai suke da haske ba dukkan wata hanya da ba ta da tushe a cikin alkur'ani da sunna annab sallallahu alaihi wasallam dufai ne ba kuma za su taɓa yin daidai da haske ba haske guda ɗaya ne dukkan wani abu wanda yake ba hasken alkur'ani da sunna ba na annab sallallahu alaihi wasallam to Allah ya kira su dufai hakanan wato zama cikin wato zafi ba daidai yake da inuwa ba zafi shine dukkan wata shari'a ba shari'ar musulunci ba inuwa ita ce shari'ar musulunci domin a cikinta za a samu hutu tun a nan duniya sannan kuma wannan hutu zai tike har a lahira saboda shari'a ce wadda ta tsare ma mutane dukkan ayyuka dukkan abubuwa na maslaha kuma ta ɗauke musu ta ije musu ta kawar da su daga dukkan abubuwa na barna to haka Allah maɗaukakin sarki ya gina wannan addini kuma ya mana wannan tarbiyya. ita wannan tarbiyya tushenta shine wa'azin da ke cikin alkur'ani wa'azin da ke cikin alkur'ani da zai sanya mu mu rinka tunawa da Allah muna jin tsoronsa kuma muna tunawa da alkawarin Allah cewa gaskiya ne Allah ta'ala ya ce ya ku mutane hakika alkawarin hakika alkawarin Allah gaskiya ne don haka kada rayuwar duniya ta ruɗe ku kuma kada mai rudi ya ruɗe ku abubuwan da suke rudanmu a cikin wannan duniya wanda har ba suke sanya mu ba ma astuwa da wa'azi abubuwa guda biyu ne Allah ya faɗa shine rayuwar duniya da kuma mai rudarwa shine shaidan rayuwar duniyan nan yayin da mutum ya samu duniya imma da mulki wa imma da wadata wa imma da ingancin lafiya da nishadi da rashin cuta da ƙarfin jiki to sai ya ɗauka cewar rayuwar nan ba za ta ƙare ba sai ya rudu ya zamanto bai wa'astu da abin da yake faruwa da shi a kewaye da shi ba na yadda mutuwa take ɗauki ɗaiɗai da mutuwar fuji'a wanda za ka ga mutum an kwanta da shi lafiya lau amma ya tashi sai dai a gawarsa wannan a wa'azin da yake faruwa a gare mu ba ma izina da shi yana sanya mu muna rayuwar duniya da izzarta da kyalkyalinta shine yake rudar mu abu na biyu da yake rudar mu shine shaidan iblis wanda yake Allah ya bashi sai tsara yana shiga zukatanmu da wasu wasi, yana zayyana mana abin da yake Allah baya so kuma yana sanya mana abin da Allah yake so ya zamanto mai nauyi a cikin zukatanmu domin me dan ya raba mu da Allah to Allah ya ce kada ku rudu kada ku rudu da shaidan domin yana kiran waɗanda suka bi shi ne domin su zamanto 'yan wuta يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور إن الشيطان لكم عدون فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير يا كومتاني القور الله تبس فقسياني دان هكا كدر أيوة دنيا ترؤيكو كدن يرودر ويرؤيكو الشيطان حقيقة مكييني أغريكو كوريكيش أبو كينغابا shi kawai yana kiran mabiyansa ne don su zamanto 'yan wuta sabu wanda za su ƙonu a wutar sa'ir Allah ya kiyashe mu wajibi mu ɗauki shaidan ya zamanto abokin gaba ta ya za ka ɗauki shaidan ya zamanto abokin gaba ka saba ma wasu wasunsa ka saba umarninsa ka nisanci 'yan rundunarsa ka guji waɗanda suke sune ne 'yan lelan shaidan domin su ne waɗanda za su rufe masa baya domin ya jagorance su su shiga cikin wutar jahannama Allah ya kiyashe mu Allah ya yi mana wa'azi da cewar kada da cewar mu ji tsoron Allah kuma mu rinka tuna abinda muka kaddamar ga ranar gobe ya ayyuhal ladina amanu taqullaha wal tanzur nafsun ma qaddamat liqad ya ku wanda suka yi imani ku ji tsoron Allah kuma kowane rai ya duba abin da ya gabatar saboda gobe saboda goben da ake nufi ita ce ranar tashin alkiyama domin ita ce wato shine abin da zai zo bayan mutuwa duk wanda ya mutu kiyamarsa ta tashi duk wanda ya mutu ya shiga lahira to wannan mutuwar ita ce goban mutum ita ce goban da take tabbas goban da take tabbas ita ce goban shiga kabari to mutum ya duba abin da ya kaddamar ga abin da zai samu idan ya shiga kabari kuma ya ce mu ji tsoron Allah domin Allah yana da cikakken sani da abin da muke aikatawa kuma kar mu zamanto kamar waɗanda suka manta Allah sai ya mantar da su kawukansu wanda duk ya manta Allah wanda duk ya manta wanda duk ya bar ambaton Allah ta hanyar sallah da kiyaye farillai da yawan zikiri to Allah zai mantar da shi kansa sai ya mantar da sai ya manta da abin da ya zo yi a wannan duniyar ya manta da manufar halittarsa ya manta da manufar rayuwarsa sai kwatsam sai ya samu kansa a cikin kabari lokacin zai fadaka lokacin zai farka ya ce rabbi rji'un ya ubangiji na mayar da ni Allah ya ce kalla babu koma innaha kalimatun huwa qailuha kalma ce da shi zai faɗe ta wa min wara'ihi barzakhun ila yawmi yub'athun gaban sa babu wani abu sai rayuwar barzakhu har ya zuwa ga ranar da za a yi tashin alkiyama to sannan Allah madaukakin sarki yayi mana wa'azi dan ya gaya mana yace la yastawi ashabun nar wa ashabul janna yan wuta ba daidai suke da 'yan aljanna ba 'yan aljanna su ne masu rabauta su ne masu fauzu su ne masu cimma abin da suke nema a wannan rayuwa don haka mutum mu zamanto a tafarkin 'yan aljanna waɗanda dukkan abin da zai kai mu ya zuwa ga aljanna manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayyana mana shi kamar yadda ya ce babu wani alkhairi face na bayyana shi gare ku babu wani sharri face na nusantar da ku gare shi don ku guje shi to wannan shi ne zai samu mu zamanto yan aljanna wanda suke sune alfa'izun kishiyarsu kuwa su ne taɓaɓɓu wanda rayuwar duniya ta zamanto bata kare su da komai ba sai tabewa Zuwansu duniya bai amfane su da komai ba amma wanda duk ya zamanto ne sa'idi wanda duk ya zamanto mai arziki to ya samu arziki ne saboda ya zamanto ya ba halin yan aljanna Allah ya ba mu arziki na duniya da na lahira Allah ya kiyashe mu da taɓewa a duniya da lahira mabudin wannan gabaki ɗaya shine imani imani din nan shine mafi girman abin da muka mallaka babu wani abu wanda yake mutum ya samu a wannan rayuwa ya arziki da shi irin imani imani da Allah da imani da sauran sha'anonin imani na imani da mala'iku da littattafan Allah da annabawan Allah da ranar lahira da imani da kaddara kuma jaddada imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da gaskata shi da girmama sha'aninsa babu abinda muka mallaka babu arziki irin wannan wanda duk Allah ya bashi hasken imani Allah ya game masa arziki to wannan shine mabudin dukkan wannan al'amari mu rike imani da kyau mu kiyaye shi mu shayar da shi da abinda zai karfafa shi abinda yake karfafa imani kuwa shine yawan ayyukan da'a muna roƙon Allah madaukakin sarki ya karfafa imanin mu ya jaddada mana imanin mu kuma ya bamu alkhairi da albarkar da ke cikin imani a duniya da lahira Allah ya umarce mu da yin salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce inna Allah wa mala'ikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين والأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة أجمعين وعن زوجات النبي أمهات المؤمنين وعن آله الطيبين الطاهرين وعنا معهم بم... وعن آله الطيبين الطاهرين وعنا معهم بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر اللهم أعداءك أعداء الدين اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم أبرم لهذه الأمة أمر الرشد يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر اللهم أعنا ولا تعن علينا وامكر لنا ولا تمكر علينا وانصرنا ولا تنصر علينا وانصرنا على من بغى علينا واهدنا ويسر الهدى لنا اللهم اجعلنا لك ذكارين لك شكارين لك أواهين منيبين اللهم تقبل توبتنا واغسل حوبتنا وسدد ألسنتنا واستجب دعاءنا واسلل سخيمة قلوبنا اللهم اجعل الأمن والقرار في بلادنا وأمة الخير بلاد المسلمين اللهم من أرادنا وأراد ديننا وأمتنا بشر وسوء فأشغله بنفسه واحبسه في بدنه واجعل كيده في نحره واجعل تدبيره تدميره يا قوي يا عزيز اللهم عليك بطوائف البغي والعدوان الذين حملوا علينا السلاح والذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر اللهم أحصهم عددا واغتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذرياتنا ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون